الحمد لله رب العالمين والصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله باب فضل الحب في الله باب ne ga yace falan wa waza bu sukunu daga litafin al-haqqul mubin ko juzu ya wuce shi an abi hurairah daga ba abi hurairah radiyallahu anhu safuje da annabi anin nabi daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam kala mun gan sabatu illa zillu ga wuta ba dabo da ku ga lati mu ya ce funa da ra sai wurin sa ko cinan imamun adil da shi ne jin adalci nan wa shabun na shafi ibadatillah yana gbarufu nan sa ta ci ibada yin sa ko an zawajin da nan wa rajulain ba zaba gina qalbuhu mu'allakun bil masajidi yan nan wala ba masallaci nan wa rajulain yan ba zaba gi uba nan sahabba a awa da je go su ko ijtama alayhi agun tubo wa tafarraqa alayhi amma ga tubo nan wa rajulain ba zaba gina da atum ra'atun ila jiyu zatu mansibin wa jamali in zagi na ma wuje matsayi make sanin fakala ci gai miya khafullah mai su da yace ci wara jiran da da sadaka bi sadakatin wa sadaka ji fa afaha ta sadaka wace so hatta la talama shimaluhu e gwa bebe ma tunfiku yaminuhu yana gwa le na wa rajulin da ba zakara Allah ce khaliyan mutum buji fa fadata inahu ana yagu babu fekman yana rawahu al-bukhari wa muslim ana bi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده يجي كتب يسن راي من دغوبل لا تلكم الجنة حتى تؤمنوا يا لو اجنا سي غا ايمان جي ولا تؤمنوا حتى تحابوا ما جي ايمان وان يا سي غي وادو شي ها ولا لكم على شيء اذا فعلتم تعبتم يا غا ميلان تشي ويه ne guji na fe wojina afshu salama bainakum yace ga sallama shi ba takani yabo rawahu muslim al-imam muslim ga gubo hadisi abi hurairah ya mafari na nan ya sabatu yi mulla fi zilli yawm la zilla illa zillu wa ne ga hadisi ne laudon ya fa mai gidi da mu ko ya za shi maji gidi amma zan lokaci da wani jake shi wuro ne a fi wuro a larabcin coci fa alkiyami na za mu ci ga elwada eh, na in ci da a ba amma wuce lawo ga za mu ci jama'a gutuwa ba irin na ji kawai ga yare a da zan lokaci kefi wani hadisi na ci ke jiki na ko ke fiye kayi umarji na nanin ya doki ne jin adalci barufu na tatati ba da yin tsoyoce barufu nan wajen alula wajen salla wajen na nafila wajen bakuranu wa ilimi hadisun ga tabiya wajen wajen fiya wajen dan ya can ko wajen ci wuya da sauransu ko wajen wọ́n sun tabiya wangi bi hali wangi shi nan ngo ne da na da miniya za mu ci jo nan da ba gina ya gban wala ban masallaci ne to jibu ta ce ci wani ngo ne ba na ma diga rajulu rajulu qalbu ma alakum bil na mu ji ga za mu imi da ti da ki ta ti o bo da ki ta ti na ko da ki ta ti o bo wa lele na e bo ga da ndo la yu fondo ti fa zo ti fa ya kira tun wa lokaci na waje na sanar lokaci na cimo waje kiyo hmm? lokaci na cimo waje kiyo wa kiyo faga ko wa lili ɗan da zaku ba na shi wado je busu ko ne busu kila wa wawon ga busu ko waje musulunci wa lagwasu sunna wa lagwasu ta gidi kuma iyaye sun da dangala mu ce wawon kun ji ga wa wa ya boye kabilancin ko ya bane jimini ko ya bane jimi ko ya ko ya bane ministry ni ko ya shi wannan wajin da ga dalili a nuni wani bai zane yin zagi na sa umarge ne uyu gungu da ya ci da wuce yan wuyarsu ne ya ci nan wani bai zane wa da kaji wuce sadaka wuce so ari gwa fiɗe yana gwa lewu na nan wani bai zane tun ci ciye wuce buge ari yayin wa ɓangiyar wani rawa wa bukari wa musu hadisa abi rara na shi na na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallazi nafsi bi yadi la tadkhulu jannata ta tu'minu ya alu ajina sai ga imani je wala tu'minu wa ta tahabu ma ji imani wanja sai ga ji kiyo sai ga wado shi yawa ga mi dan mutum wuye ne guji ya fe woji na sai sai ga sallama shi ba tsakani yabo a shawa le to da no biye na to da no biya na sai e ga ji kiyo sai e ji sallama wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa